وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي حتى يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar juma'a wanda ya dace da 21 ga watan ramadan shekara 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta 21 ga watan uku shekara ta 2025 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi namu mai tarin albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zango plaza foundation wanda yake unguwar zango a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu tsane karshen ayoyin suratul fatir yau kuma Allah yadda za mu tashi farkon ayoyin suratul yasin kafin haka wannan majalisi mai albarka yana marabtar da ɗan uwa kuma aminin wannan majalisi profesa abdullahi bafa garkuwa daga jihar gombe wanda yana tafsiri shi ma ya yanke ya zo mana yau domin halartar taron wato domin halartar wannan darasi na rufewa da za mu yi muna masa barka da zuwa Allah ta ya karɓi babun mu gaba ɗaya kuma Allah ya sa cikin mizanin hasana ta namu gaba ɗaya Allah kuma ya mai da shi gida lafiya me tambayar yake ce to rubutun dai na yi kokari su da gano abin da yake cewa da na yi dan su abin da yake rufi tambayar shi ta farko shi ne. yanayin zamani da ake tuciyar wayewa yanzu wani irin mata ya kamata mutum mutum ya aura da wasu farkin za su jini misali da ce da aka muje tambaya ta gaba tambaya ta biyu shi ne yake cewa akwai hadisin manzon Allah da yake cewa akwai wasu mata da za su zo nan gaba karshen duniya a ah, kun ga ne tsinannu ne in kun su ku tsine mutum wai ya za a gane sufofinsu ba ka karanta shi kuma ne da ya gane sufofinsu ko amma da sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yin sufofinsu ya ce za ka gan su nisa'un tasiyatun ariya gashi sun sa tufafi a jikinsu amma kuma suna taɓa tsirara ne saboda tufafin ya bayyana dukkanin wani tsaraici na jikinsu kuma mun karanta wannan hadisin kuma mun karanta waɗannan sufofin a tafsirin suratul ahzab a satin da ya gabata inda muka zo fadin ubangiji ta'ala ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin to shine irin wannan shiga ta tabarrubanci da mata suke yi a yau kaga su sun sa riga a jikinsu amma ta dame jikinsu ta bayyana dukkanin wani sha na jikinsu tsaraitin su ya fito kaga dai ga riga a jikinsu amma ariya tsirara suke tafiya wasu sa rigar zulunguwa kasuwa sai dai amma tana da lion ce tana da santsi saboda ka ta bi jikinsu ta bayyana tsaraicin jikinsu ko kuma a ga rigar kasuwa sun sanya ta amma kuma tana da shara-shara saboda ka duk wani abu da sura jikinsu ana gari mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce buqusu hunna ka aslimatil bukti wato kawunan su kai ka ce to zarra kumi wala Allah suna da yalwar gashi amma sai su je su da tocin wani gyaran gashi wanda zai tozo a kansu za a iya gane yawan gashin ko kuma ya zama ba ba ta da yalwar gashi din amma sai ta je ta saka irin kofin nan kai a cuci maza wanda ba maza ta cuta ba kanta ta cuta waɗannan su ne maza da sallallahu alaihi wasallam yake cewa il'anu hunna ba ila hunna mal'unat shi ne musu dama can kinan nune a wajen ubangiji ta'ala waɗannan su ne saboda haka suka kiyaye kanka ka kiyaye ka da yayyanka da yan uwanka mata da matarka da 'ya'yanka barin fadawa wannan fitina din أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون bayan bismillah wannan sura da suke gaban mu ita ake kira da suna surar yasin kuma malamai sun a kan cewar ba ta da wani suna in ba wannan sunan ba an ambace ta da suratu yasin saboda a farkonta ubangiji ta ana ya buɗe ta da harufan nan da ake kira da suna al-huruful muqatta'a shine harafin ya'un da sinu. saboda haka sai aka ba ta wannan suna malamai sun ittifaki akan cewa ita wannan sura makiya ce wato an saukar da ita kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina kuma ita ce sura ta 36 a cikin jerin lambobin surorin musahadi da yake hannunmu mu in ka faro kirgar surorin alkur'ani daga suratul fatiha ita ce sura ta 36 ta fuskar sauka ita ce sura ta 41 Allah ya saukar da ita bayan ya saukar da suratul jinni suratul jinni ita ce sura ta 40 da aka saukar a cikin alkur'ani daga nan sai aka saukar da suratul yasin ita ce sura ta 41 da sannan kuma sai aka saukar da suratul furqan wanda ita ce sura ta 42 a cikin jerin surorin alqur'ani wasu daga cikin malamai musamman alarmomin kufa da basra suka ce wannan sura tana kunshe da ayoyi 83 yayin da kuma mutanen misir suke kirga ayoyinta cewa tana kunshe da ayoyi 82 muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu fahimci ayoyin surar daidai kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta bayan bismillah ubangiji ta'ala ya ce yasir wannan harufa na yasir akan wannan sura an samu mabambantan ra'ayin malamai dangane da ma'anarsu wasu daga malamai suka ce wannan harafi ɗin yasin waɗannan harufa guda biyu ya'un da sinun suna ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce yana ɗaya daga cikin sunayensa yasin menene dalilin haka suka ce aya ta uku a cikin surar da Allah ya ce innaka laminal mursalin saboda haka ya kai yasin innaka laminal mursalin lallai kai kana cikin manzanni sai dai wannan magana kwata-kwata ba ta da karfi cikin maganganun malamai ba ta shahara akan harshen malamai ahlus sunna ba ta fi kama da ɗanɗanon bid'a a cikin ta babu inda Allah ta'ala ya ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama da suna yasin babu inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci kansa da suna yasin kamar yanda kuma babu inda sahabbansa da tabi'ai da magabata suka ambace shi da wannan suna din wasu kuma daga cikin malamai suka ce wannan harfa guda biyu ya da sinun wato suna wakiltar wasu kalmomi ne guda biyu ya din yana wakiltar harfin nida'i ne sannan kuma sinun din yana wakiltar harbawa kalmar sunan al'insan. saboda haka yasin ai bi ma'ana ya insan ya kai dan adam wal qur'anil hakim ina maka rantsuwa da alƙur'ani qurani bai cike da hikima innaka mursali na lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana cikin manzanni haka wasu da cin malamai suka ce amma ita ma dai wannan maganar akwai taklifi a cikin ta ma anzalallahu biha min sultan da haka abinda galibin malaman tafsiri suka tafi a kai shi ne waɗannan haruffa ba su da bambanci da ragowar haruffan da Allah ta'ala yake buɗe surorin alƙur'ani da su waɗanda ake kira da suna alƙurufin mukabba haruffan da idan ka garsa a farkon tura ana iya karanta su ne da sunan su na karatu ba da sunan su na ambatu ba domin inda sunan su na karatu ne zaka ce ya si kaga wannan sunan su na karatu kenan amma idan da da sunansu na ambato eh to zaka kambace su da sunansu na ambato ba da sunan karatu ba in karantawa zaka yi sai dai ka ce yasa kamar alif lam mim ne kaga wannan an ambace su da sunansu ambato alifun lam mim wannan shine sunansu na ambato amma inda da karatu ne sai dai ka ce alama ina fata mun gane wannan kamar alif lam mim sa sai dai ka ce alama fa kaga wannan sunan karatu ne amma idan karanta su da sunan suna na yanka sai ka ce alif lam mim sad ha mim alif lam ra nun sad yasin ha mim to saboda haka ake karanta shi sa ake kiransu da suna al-huruful muqatta'a mun sha faɗa muna maimaitawa idan munasabar zance ta kama akan irin waɗannan haruffa wasu malamai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ta'ala shi ya san me yake nufi me yake nufi da kawo domin ba kalma bace balle ka ja bakin ka kafa fassara ka iya fahimtar me Allah yake nufi kawai harufa ne su kuma harufa a ka'idar yare kowane irin yare ne halafi ɗaya ko biyu ba sa ba da magana don sai an gina musu kalma kalma ita kuma take samar da jumla jumla kuma ita take fitar da ma'anar zance mun gane wannan wasu kuma daga cikin malamai a irin wannan gaba sukan ɗauki waɗannan harufa a matsayin hurufun ta hajji wato harufa ne na ƙalubale ubangiji ta'ala ya shi larabawa waɗanda da irin waɗannan harufan suke magana to kuma shi ma alƙur'ani da irin waɗannan harufan aka gina shi don haka in sun isa da waɗannan harufa da aka yi amfani aka gina alƙur'ani kuma in sun isa su yi amfani da irin waɗannan haruffan wajen zuwa da kwatankwacin littafi irin ƙur'ani shi sa malamai suka ce za ka ga galibin surorin da ubangiji ta'ala ya buɗe waɗannan da ya buɗe su da waɗannan surori din da waɗannan haruffa din to galibin surorin za ka ga ana buɗe su ne da zancen alƙur'ani suratul baqara haka ubangiji ta'ala ya ce alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fihi suratu ali imran ubangiji ta lace alif lam Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alayka al kitaba bil haqq suratu al a'raf alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala takun fi sadrika harajun minhu suka ce idan ka dauki waɗannan surorin kaf zaka ga surori guda biyu ne kadai Allah ta'ala ya bude da irin waɗannan haruffan bai maganar alkur'ani ba suratu maryam bayan ya ce ka ha ya ayin sin ayin sad sai ubangiji ta lace zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya kawai sai kawo labarin annabi zakariya alaihi salam duk da dai shi ma su malamai sun ja suka ce zikiro zikiru rahmatu rabbika ai ambatar rahmar ka ya zo a cikin wannan littafi na alqur'ani abdahu zakariya dangane da bawan zakariya sannan sai suratul qalami inda ubangiji ta ala ya ce nun wal qalami wa ma yaqulu kaga nan sai bude da zance akan alqalami bai bude da zance akan alqur'ani ba ita dai shi ma su malaman sun ja sun ce to ai alqalamin rubutu yake kuma da shi ake rubuta alqur'ani wal qalami wa ma yaqulu ai alqalamin da ya rubuta alqur'ani da mala'ikun da suka rubuta alqur'ani a lauhin mahfuz Allah ya yi da alqur'ani da dai idan ka kalla a dunkulan za ka ga waɗannan haruffa ɗin idan Allah ya buɗe surori da su yana zuwa da magana ne akan alƙur'ani wanda haka ne yake nuni zuwa ga cewa lallai harafi ne na ƙalubalantar larabawa in sun isa su zo da zance da irin waɗannan haruffa irin alƙur'ani shi za a nan ma sai Allah ta'ala ya ce wal ƙur'anin hakimi ina yin rantsuwa da alƙur'ani an ambaci alkur'ani da suna alƙur'ani saboda kullum karanta shi ana masa hidima ta fuskar karatu domin lafazin alkur'ani din masdari ne na kalmar qara'a yaqra'u qur'ana qara'a ya karanta yaqra'u yana karantawa qur'anan shine masdarin wato abun karatu saboda haka kaga wanda yake nuna yana daga cikin babban haƙƙin da alƙur'ani yake da shi akan mutane shine sirrin da karanta shi alƙur'ani yana amsa sunansa alƙur'ani ne in ana karanta shi sauraka wanda yake ɗauke da alƙur'ani ko yake ɗauke da littafin alƙur'ani amma ya jingine baya karanta nan bai zama to alƙur'ani a wajensa saboda shi manufar alƙur'ani shine a karanta shi ina fata mun gane wannan sannan Allah ya wasafa shi da cewa alhakimi littafi ne wanda yake cike da hikima mana idan ka kalli tsarin zancen alƙur'ani akwai hikima a ciki in ka kalli hukunce-hukuncensa akwai hikima a ciki idan ka kalli tsarin labaran da Allah ta'ala yake bayarwa a cikin alkur'ani akwai hikima a ciki in ka kalli tsarin bakin da Allah ya gina alkur'ani da shi lallai bakaken su kansu akwai hikima a ciki saboda haka dai littafi ne wanda ubangiji ta'ala ya cika shi da hikima idan mun ɗauki lafazin alhakimu bilal hikima wato shine gwaninta da hikima wasu kuma daga cikin malamai suka ɗauki lafazin alhaki din da cewa minar hukumi ne wato wal qur'anul hakim ina rantsuwa da alqur'ani alhakim wanda yake mai hukunci duk abin da kake nema na hukunci idan ka zo cikin alqur'ani zaka same shi ayoyinsa cike suke da hukunci kitabun hukimat ayatuhu Allah ta'ala ya ce littafi ne wanda muka sanya ayoyin to cike da hukunce hukunci, wa bata kalimatu rabbika silkan wa adla ay silkan fil akhbari wa adlan fil ahkami kalmomin ubangijinka na alkur'ani sun cika in labari za su baka cikin suke da gaskiya in hukunci za su ambata maka to hukuncin alkur'ani cike da adalci saboda ka wannan shine ma'anar alhakimu littafi ne wanda yake cike da hukunce-hukunce duk abin da kuka yi sabani a kansa to ko hukuma zuwa ga alkur'ani فإن تنازعتم في شيء da إلى الله والرسول da كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر to bangidi ta'ala a gaba sai ya faɗi hikimar da ta sa da dalilin da ya sa ya rantsuwa din ya ce in laka laminal na. lallai kai ya ma'aikin Allah laminal mursalina wallahi kana cikin manzanni wannan aya Allah ta'ala yana nuna mana yayi rantsuwa don ya tabbatar mana da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya nuna mana ba shine farko a cikin manzannin ba kafinsa Allah ya aiko manzanni saboda haka shi ma ya zo a cikin jimlar waɗannan manzannin ne da haka kuma wannan yana tabbatar da cewa shi manzo ne kamar da Allah ta'ala yake faɗa kul ma kuntu bi da an rusuli wa ma ajri ma yuf'alu bi wala bikum Kulka gaya musu ya ma'aikin Allah ma kushku bi da an mina rusul ni ban zaman to faro a cikin manzanni ba ba a kai na aka fara manzanci ba Allah ta'ala ya turo manzanni da dama kafin ni saboda haka ni ma da na zo yanzu ba sabon al'amari ba ne ba duniya ta shaida tarihin duniya ba zai goge cewa an taɓa yin wasu manzanni kafin ni ba wannan shine ma'anar innaka lamina al-mursalina ala siratin mustaqima lallai kana kan tafarki wanda yake madaidaici wanda yake nuna cewa duk wanda yake so ya hau kan tafarki na gaskiya tafarki na shirya tafarki wanda zai kusanta shi da Allah ya bashi aljanna sai ya tsaya akan tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin shine tafarki dai tilo da Allah ya bada shi da cewa lallai tafarki ne wanda yake madaidaici ala siratin mustaqim lallai ya ma'aikin Allah kana kan tafarki wanda yake madaidaici tanzilal azizir rahim daga nan sai ubangiji ta'ala kuma ya tsarkake ya girmama littafin da Allah ya sauka wa manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tanzilal azizir rahim shi wannan littafi da ka musu da shi littafin alqur'ani saukakken littafi ne wanda Allah buwayi wanda ya rinjayi kowa ba wanda ya rinjaye shi ar wanda yake mai jin kai ya saukar da shi sauraka littafin alkur'ani saukake ne daga wajen Allah al wanda yake magwayi ar wanda yake mai jin kan bayinsa daga nan sai Allah ta'ala ya faɗi dalilin saukar littafi din Ya ce litun zira ƙauman ma'un zira A unzira aba'uhum fa hum mun saukan maka da wannan littafin alkur'ani ne litun zira ƙauman dan kayi wa wasu mutane wa'azi wani mutane mutane ake nufi a nan wajen ana nufin larabawa ana nufin ƙuraishawa da aka fara saukar da alƙur'ani din a wajen ma unzira aba'uhum saboda su iyayensu ba su samu albarkar wa'azi da gargadi ba Allah bai taba aiko manzo wajen iyayensu ba saboda haka akan ka aka fara ya ma'aikin Allah fahum gafiluna saboda larabawa ba su da tarihin annabci ba su da tarihin manzanci wannan sa suke rayuwa ta gabala wannan sa suke rayuwa ta jahilci wannan sa suke rayuwa ta maguzanci in ka kalli tarihin rayuwarsu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi sallama, za ka ga gafalar da take ciki wanda tarihin dabbobi akan tarihin saboda yadda suke rayuwa kara zube ba abin da suka sani sai su ci su sha su jima'i su raye wanda suke so a cikin ƴaƴansu kamar maza su kashe wanda ba sa so a cikin 'ya'yansu kamar mata to kaga ko dabba ba ta irin wannan saboda haka wannan yake nuna maka a takaice a dunkule turan gafalar da suke ciki Allah ta'ala ya ce laqad haqqal qawl lallai zancen mu na azaba ya tabbata ala aktharihim akan da yawa daga cikin ba dan komai ba saboda fahum la yu'minuna su da sai ba imani ba wannan yake nuna cewa dukkanin wanda bai imani da Allah ba bai imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ba wai sai bayan da bai imani bane Allah ya tanadar masa azaba a'a dama can tuni azabar tana jiransa hanyar da zai bi ya kauce ma azabar ita ce imani in ko bai kauce ma azabar ba to yana cin azabar dumudu yasa Allah ta'ala ya amfani da kalmar haqqa anan wajen da fi'ili yace laqad haqqal qawla hakika zancenmu kalmarmu na azaba laqad haqqal qawlu hakika zancenmu na azaba ya tabbata ala aktsarihim akan da yawa daga cikin su fahum la yu'minuna ba dan komai ba saboda su su imani ba Allah ta'ala ka kare mu ayoyi na gaba inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da yi mana bayani akan surar azabar da zai mutu a yinin gobe alkiyama Allah ta'ala ya ce inna ja'alna fi a'naqihim lallai tabbas mu mun sanya a wuyayensu aghlalan marruka fahiya ila al muka kama hannayensu muka daure a ƙasan haɓarsu kwahun mukmahuna sai suka zama to ba sa iya sunfi da kansu sai dai kansu ya tsaga sama wannan ita ce surar azaba ta farko da ubangiji ta Ala zai wa kafiri a yinin gobe kiyama bayan an zo filin hisabi shi kafiri da ya ga an bashi littafinsa a hannun hagu zai fara babatu yana shirme yana shirbici yana cewa ina ma da ya mutu bai tashi ba فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت kitabiya. zai ringa cewa ina ma ba a bani littafi na ba ya kulu ya laitari lam kota kitabiya walam ajri ma hisabiya ban san yaya makoma ta za ta kasance ba ya laita haka na tilqadiya ina ma a ce mutuwar da ne kafin in zo nan wajen kanin ta kasance qadiya ita ce karshe ba sai an tashi ni ba ina ma daga wannan mutuwar babu wani tashi ya laita haka na tilsabiya ma agna an maliya dukiyar da na tara a duniya ba ta min amfani ba dan ban yi imani ba ban ba Allah da ita ba ban yi taimako da ita ba halaka anni sultaniya mulkin da Allah ya bani a duniya ya cutar da ni wannan mulkin ya halakar da ni to yana cikin wannan shirbici da surutan da ihun da ba zai masa amfani ba da nadamar da ba ta da rana nadamar da sunanta da na sani kiya ce a baya take to sai ubangiji ta ala ya ce da mala'iku ku zuhu fa ku kama shi ku daure shi sun maljahi masalluhu sannan ku wulla shi a cikin wutar jahannama to wannan daurin da Allah ya ce ai masa shine abin da Allah yake faɗa a nan wajen inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan lalle za mu sanya marurruka a wuyansu fahiyar ilal azkani za ta kama hannayensu ta ɗaure har zuwa ƙasan habarsu. fahun mukmahuna mutum ne aka ɗaure masa hannunsa ga marurruka kaga ba yanda zai sunfi da kai fahun mukmahuna sai dai kansa ya zamanto a sama ba zai iya sunfiyawa ba shine abinda Allah yake faɗa a wata aya izil azlalu fi a'naqihim was-salati la yuzhabuna thumma fi an-nar yusjaruna haka za a kama su a daddaure su to daga nan kuma sai a sa su a jahannama to in an sa su a cikin wutar jahannama ba iya wannan daurin na kukumin wuya tamarin kafa kaɗai za a bar musu ba to kuma sai Allah ta'ala ya sa a ɗauko wata chain wata sarka wadda tsawonta ya kai zira'i saba'in sai kuma a nannaɗe su tamar yadda ka san yadda ake nannaɗe kayan wanki a ɗaure ko yadda ake nannaɗe dilan gwamzo a ɗaure ta to haka za a ɗaure su tamar a wula su cikin azaba shine da Allah yake cewa sun mafi silsilatin zarƙuha da zira'an ko me ya janyo musu wannan innahu kanu la innahu kanu la yu'minu billahi al-azim innahu kana la yu'minu billahi al-azim saboda bai imani da Allah ne girma ba abin da yake janyo musu wannan azaba din kenan Allah ta'ala ka kare ni. mu shine anan Allah yace inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahuna waja'alna min bayni aydihim saddan Allah ta'ala yace mun sanya shamaki a gaba gare su wa min khalfihim saddan mun shanya samaki a baya gare su fa aghshaynahum muka limlife zukatan su fa hum la yusiruna da dai ba za su ga gaskiya ba saboda dama ba su kudurce ta ba shi yasa a gidan duniya Allah sai toshe hanyar da za su gani ta gaskiya in sun yi gaba in sun juyo baya ma ba za su ba gaskiya ba zuciyarsu ta kife ba za su taɓa iya fahimtar me ake karantar da su ba balle har su imani su gaskata ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ya ce irin waɗannan wasawa'un alaihim kuma daidai ne a gare su a an bartahum ka musu wa'azi am lam tunzirhum ko baka yi musu wa'azi ba la nuna ba za su taɓa imani ba saboda ba don komai ba Allah ya tabbatar da kalmar azaba a kan su ne waɗanda Allah ya ce laqad haqqal qawlu bi waɗanda Allah ta'ala ya ce lallai kalma ta ta azaba ta tabbata a akan su da an da jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in zan cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya cikin su ne waɗanda Allah yake faɗa a ayat da ke cikin suratul baqara innal ladina kafaru سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله ala قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم Azabun عظيم sune waɗanda ubangiji ta'ala yake faɗa akan hakkin su cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'akum kullu ayatin hatta yarawul azab alalim ba za su taɓa yin imani ba duk irin wa'azin da zaka yi musu duk irin dalilan da zaka kawo musu duk irin hujjar da zaka nuna musu duk irin mu'jizar da zaka bayyana musu ba za ka sa su imani ba hatta ya rawul azab alim har sai in sun ga azaba wacce take mai radadi Allah ta'ala ka sa so ne anan Allah yake cewa ko an musu wa'azi ko ba a musu wa'azi ba za su samu imani ba daga nan sai ubangiji ta'ala ya gaya mana waɗanda wa'azi yake amfana waɗanda wa'azi yake musu rana Allah ka sanya mu a cikin Allah ya ce inna ma tunziru man ittaba az-zikra sani dai kai kana yin wa'azi ne ga waɗanda suke bin alƙur'ani duk wanda yake da alaƙa da alƙur'ani to za ka ga yana son wa'azin alƙur'ani zai to a yi masa wa'azi da alƙur'ani duk wanda yake bin alƙur'ani to za ka ga wa'azi yana masa tasiri wa khashiyar rahmana bin ghaibi kuma shi ne wanda yake kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka a ɓoye ko dai ya zama to a nan alhalin baya ganin Allah an ba shi labarin Allah ya yi imani da Allah ya kiyaye dokokin Allah ko kuma ya zama to a an khashiyar bil ya kiyaye dokokin Allah bil ghaib inda ba a ganin sa inda yake da dama da zai iya saba wa Allah ba wanda zai ganshi ya ce share bakin sa ba wanda ya gani ya ya aikata ya tabarkarsa tabarkarsa iri iri ba wanda ya gani in ma an gani din ba mai kwabarsa ya shiga kurmi a bari ke yake uwa ba kwaba ne ba wani wanda zai ce masa gyara ba wani dan kasar su ma ko dan ko dan garin su ko dan arewacin kasar su ko dan uwarsa dan yaran su da zai iya gani ya ji kunya kowa a wajen dan duniya ne kawai duniyanci ake yi to amma shi sai tuna Allah sai ya ji tsoron Allah bai aika saban Allah ba to wannan shine man khashiyar rahmanin bil ghaibi wanda ya kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka a boye a inda ba wanda yake ganinsa amma ya kiyaye dokokin Allah irin wannan fabashirhu bi maghfirati Allah ta'ala ya ce ku musu bishara da gagarumar gafara daga wajen ubangiji ta'ala wa ajrin karim da lada wanda yake mai girma shine aljanna a gaba Allah ta'ala ya ce inna nahnu nuhil mauta lallai mu ne waɗanda muke rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu kuma muke rubuta abin da suka gabatar na wato ainihin ayyuka kowane mamaci daga cikin mamata ubangiji mai girma ɗaukaka yana rubuta abin da ya gabatar daga cikin ayyukansa shine walattu ma qaddam muna rubuta abin da sun gabatar daga cikin ayyuka sawa'un wato ainihin waɗannan ayyukan da suka aikata na alkhairi ne ko na sharri wa asarhum sannan kuma muke rubuta abubuwan da suka aikata ko abubuwan da suka bari a bankasa daidai wannan gabar magana din malamai sun yi maganganu guda biyu wani kwalacin malamai suka ce wa naktubu ba qaddamu wa atharuhum wa atharuhum dinnan abinda Allah ta'ala yake nufi shine ayi ubangiji mai girma daukaka yana rubuta ayyukan da suka aikata a wuraren da suka aikata din kuma suka koyar da wannan aiki saboda ka duk abin da ka koyar da mutane na addini Allah yana rubutawa dan shi mai karantar da addini yana barin wani afar ne yana barin wata alama ce da ko baya nan al'umma tana amfana da wannan abin da yake karanta to duk lokacin da ka karantar da mutane addini ka koya musu shirya, ka koya musu kyakkyawar ɗabi'a to ko ka bar duniya wannan tsatsan yana nan Allah zai saba da rubuta maka ladan akai shine ma'anar wa naktubu ma ma qaddamu asaru wannan asar din da suka bari to za mu tabbatar musu da wannan to in muka ɗauki wannan fassara ta malamai masara ta farko to tana da goyon baya da hadisan Allah sallallahu alaihi wa sallama masu samun yawa daga cikin irin hadisai din akwai hadisin da al-Imam bukhari da Muslim suka fitar da shi a cikin littafin su na sahihi daga riwayar Abu Hurairah Allah ya kara masa dace cewa man sanna fil islam sunnatan hasana duk wanda yazo ya sunnanta wata sunna kyakkyawa a cikin addinin musulunci ka zo ka koya mutane yadda suke ibada ka zo ka bude majalisi da kake karantar da mutane addini kai ka fara kafa wannan majalisi din manzo Allah ya ce kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmin ba'dihi ila yawmil qiyamah yana da ladan wannan aikin da yi kaga shine walaktu ma qaddamu wannan aikin dai gabatar yana da ladan sa wa sannan kuma wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yawmil qiyamah da ladan wanda ya aiki da wannan abin a bayansa har zuwa tashin aljiyama kaga wa asarun zai kenan ya bar asar a bayansa wanda zai ci gaba da amfana wanda ya zo gina masallaci ake addini yana da ladan ginin masallacin duk wanda ya shiga masallacin yayi ibada har tashin kiyama yana da wannan lada din shine wa nafsu ma qaddamu wa asarun Allah ya ce min gai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a ba tare da an tauye wani abu a cikin ladan masu ibada Allah zai cika mu masu ibada da ka koya wa ibada ko ka ba wajen ibada ladan su cikakke sannan kuma kai ma za a baka irin wannan ladan din mun gane wannan a wani hadisin da Abu Hurairah Allah ya kara masa ya dayar waita daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza mata ibnu adama in qada amaluhu illa min salat in dan adam ya mutu duk ayyukansa sun yanke an daina rubuta masa ladan ayyukansa shine wa naktubu ma qaddamu to daga lokacin da ya mutu wannan abin da ya gabatar na aikinsa an gama rubutawa abin da ya rage yanzu illa min salat sai abubuwa guda uku wannan abubuwa guda uku shine asaru wato abin da suka mutu suka bari Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ilmun yantafa'u bihi ilmin da shi ya karanta ya karantar ya amfani da shi to wannan kam ko bayan ransa za a ci gaba da rubuta masa ladan wannan awwaladun Salimun ya gabo da ko na gari da yawa tarbiyya shi kuma ya sami kyakkyawan tarbiyya yake masa addu'a da zarar da ya daga hannu ya yi wa mahaifinsa addu'a bayan rasuwarsa to Allah zai rubuta mahaifin ladan saboda haka shi yasa magabata suke cewa alamar da take sa a gane da na gari ne a ga yana yi baban babansa addu'a Allah ka ji kan mahaifina Allah ka gafarta masa Allah ka bashi fi dawsi matawakkiya Allah ka sa yana aljanna ni dai na yi wa babana addu'a kai ma kai wa haka Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aw sadaqatin jariyatun min ba'di ko kuma wata sadaka mai gudana da ya gabatar a rayuwarsa kuma ta ci gaba da wanzuwa a bayansa to kaga wannan shine wa dinkina kenan wato abin da ya mutu ya bari ladan sa zai wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a abin da ake nufi wa asarahum shine ai asarun qutarhum ila sa'ati aw aw ma'asiya Allah zai rin yana nan yana rubuta wuraren da kake takawa da kafarka in zaka tafi wajen sabon Allah ko in zaka tafi wajen wato bin Allah in za ka tafi masallaci takun da kai adadin wannan taku din Allah yana rubuta haka in wajen sabon Allah za ka tafi wannan takun da ka saka kafa ka tafi shi ma ubangiji ta Allah yana rubutawa ita ma wannan ma'anar tana da karfi a cikin maganganun malamai ta samu goyon bayan hadisin da ya zo a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal daga ruwayar anas an malik allah ya kara masa yadda yake cewa manzon allah daga ruwayar jabir ibn abdullah al-ansari afwan allah ya kara masa yadda yake cewa an samu karuwar filaye a gefen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzala ya gina masallacinsa to sai aka samu filaye sun an samu filaye masu yawa a gefen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai wata kabila da ake kira da suna banu salama lokacin da suka yi hijira suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya yanka musu wata unguwa can gefen garin Madina yace su zauna a wajen dama rana ɗaya suka zo da su da banul gifa wanda manzala sallallahu alaihi wa sallama ya musu addu'a a ko da yake banu salim ne wadancan waɗannan banu salama unguwarsu a cikin garin madina take ɗaya ne daga cikin kabilun garin madina saboda haka suna can nesa da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka kyalla ido suka ga akwai filaye a gefen masallacin annabi sallallahu alaihi wa sai suka yi nufin su taso su dawo kusa da masallaci su gina gidajen su don su samu damar zuwa yin ibada cikin sauki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya samu labari sai ya kirawo su sai ce na samu labarin an ce kuna kokarin baro unguwarku ku dawo nan unguwar da masallaci take suka ce na'am ya rasulullahi kad arasna zalika eh haka muke shiri mun fara shirye-shiryen yanda zamu samu filayen da zamu dawo kusa da masallaci fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da su ya banu salam ya bani salama ya ku banu salama diyarukum diyarukum diyarukum ku zauna a gidajenku ku zauna a unguwarku ku zauna a yankinku a asarakum dan ana rubuta ladan takun da kuke daga unguwar ku zuwa masallaci na za ku yi ibada adadin takun ana rubuta muku lada to kaga ko in ka dawo kusa da masallaci dan takun da za ku yi taku biyu ne uku baka da wannan lada ina ba ta mun gada wannan to shine wasu daga cikin malamai suka ce inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum abinda suka aikata da gangar jikinsu muna rubutawa wa asarahum haka da suka taka suka je suka aikata da kafafuwansu wannan takun kafa shi ma muna rubuta shi wala ita ce ma'ana tafi da malamai suka bada Allah ta'ala yake wa kullu shay'in kowane abu da kuka sani ahsaynahu min kididdige shi fi imamin mubin a cikin littafi mabayyane shi da lauhin mahfuz daga nan sai ayoyi na gaba واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلموهما فعززنا بثالث فكلموهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وبنجد تعالى وضرب لهم كما كأنبتا مثل بار وضرب لهم كما كبقى مثل مثل المثال أصحاب القرية akan mutanen wannan garin waɗanda izja'atul mursalun lokacin da manzanni suka zo musu wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba wa mutanen makka labarin wani birni wanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya aika musu da manzanni kuma suka karyata wannan manzanni din suka kisi imani da abin da Allah ya turo a ƙarshe ubangiji mai girma ɗaukaka ya halakar da mutanen wannan gari din to shine abin da ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba da labari a nan wajen cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa Qurayshawa labarin waɗannan mutane din Allah ta'ala ya ce wa murid lahum kuma ka buga musu masalan misalin ashabal qarya mutanen wannan garin da iz ja'a al mursaluna lokacin da manzanni suka zo musu a wajen malamai sun kai sun kawo dangane da wani gari ake nufi cikin maganganu guda biyu wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ana magana ne akan wata alƙarya wani birni da ake kira da suna amsakiya wanda a da yana cikin biladun sham a yanzu yana yankin kasar turkiya a yanzu wannan garin ne ubangiji mai girma ɗaukaka ya aika musu manzanni cikin annabawan banu isra'il haka wasu daga cin malamai suka ce amma al'imamu ibn kasir allah ji kansa da rahama ya kawo dalilai masu tarin yawa da yake kora cewar lallai wannan garin shine antakiya ba a garin antakiya bane ba yace domin su garin antakiya tarihinsu da aka karanta a cikin littattafai da suka wuce a cikin littattafan nasara ya faru tarihinsu ya faru ne bayan shuɗewar annabi isa alaihi tsara kuma sannan nan abu ne cewar allah bai aiko wani manzo ba bayan annabi isa in ba annabi muhammad sallallahu alaihi ba, sannan da ake cewa su waɗannan manzanni guda biyu ko guda uku da aka tura musu cikin hawariyawa ne mutanen mabiya annabi isa annabi isa ya tura su su je su yi wa'azi a antakiya ya ce wannan ba zai karɓu ba domin su hawariyawan annabi isa ba a kiransu da suna manzanni kuma ta'abirin ƙur'ani da za mu karanta a nan ya nuna waɗannan manzannin direct manzanni ne daga allah zuwa wannan al'umma da duk da tarihi ya tabbatar da cewa hawariyawa sun je wajen antakiya amma abin da aka samu a littattafan kiristoci shine mutane biyu ne daga cin hawariyawa suka je daular antakiya suka yi wa'azi sannan kuma littattafan kiristanci ya tabbatar da cewa mutanen nan guda biyu daga cikin hawariyawa da suka je antakiya suka yi wa'azi kai tsaye antakiya ta karbo azansu ta yi imani da annabi isa da haka ma daular antakiya tana daga cikin manya-manyan dauloli da suke gogayya da manya-manyan daulolin kiristoci irin daulolin rumawa saboda haka antakiya tana cikin to kaga kenan su antakiya ba su karyata hawariyawa ba su kuma waɗannan allah yana ba da labarin sun karyata manzanni sannan a cikin waɗannan alƙarya da Allah yake ba da labari Allah ya ba da labarin wani mutum da yake can gefen gari mutumin kirki mumini mai ƙwarin gwiwa da ya zo ya taya waɗannan annabawa ɗin ya taya waɗannan manzannin yin wa'azi wanda malaman tarihi suke kiransa da suna habibun najjar wanda su kuma antakiya duk in ka karanta tarihin su babu wannan habibun najjar din a ciki sannan waɗannan mutanen da aka yi wa'azi sun kashe wannan mai wa'azi din mai suna habibun najjar wanda Allah ya karbi shahada sai ya bashi aljanna So kuma mutanen abbaƙiya ba su taɓa wannan ba haka shekul islam ibn taimiyya shi ma ya kawo doguwar magana akan cewa lallai waɗannan mutane da ake magana akan su ba daular abbaƙiya ba ce ba uwa uba alƙur'ani a nan ya ba mu labari cewa ya yi tsawa ya halakar da waɗannan mutane din to su kuma daular abbaƙiya ta faru ne bayan shudewar annabi isa alaihi salatu wasalam kuma sanannen abu ne da alkur'ani ya ba da shaida a kansa cewa bayan allah ya saukar da littafin attaura babu wata daula da aka kara halartarwa ba wata daula da aka kara halakarwa duk daulolin da kuka ji an halakar duk al'ummar da kuka ji Allah ya halakar da su gaba daya kafin zuwan littafin attaura ne irin su adawa irin su damudawa irin su mutanen garin madiyanu irin su al-mutatikat mutanen garin sadum da Allah ya tura musu annabi wato annabi lut a cikin su irin su mutanen annabi nuhu waɗannan duk sun faru kafin zuwan annabi musa amma tun da annabi Musa ya zo Allah ya halakar da fir'aunansa da mabiyansa to daga nan ba a tsara halakar da wata al'umma gaba ta ba har yau to ita kuma wannan daular da Allah yake bada labari akai a ciki za mu cewa ya halakar da su saboda haka ga wannan ya nuna ba al-tsakiya bace ba ba daular tsakiya bace ba wanda yanzu tana yankin kasashen kasashen Turkiya wanda wani yanki na na garin Istanbul yana cikin ta tana cikin biladu sham yake kira da suna alzaqiya ko ko professor ita kuke kira da suna alzaqiya Allah ta'ala ce wa durib lahum masalan kuma ka buga musu misali ashabal qarya akan mutanen wannan garin izja ahlul mursaluna wadan lokacin da manzanni suka je musu iz arsalna ilayhi musnaini Allah ya ce lokacin da muka aika musu manzanni guda biyu waɗannan manzanni guda biyu suka je suka yi ta wa'azi amma mutanen garin suka ki yin amini da su suka ki karɓar wannan wa'azin suka ƙi yarda da shirya fa kazzabuhu ma suka ƙaryata su fa azzabna bi zalimin sai muka karfafi waɗannan mutum biyun manzanni guda biyu da manzo na uku yanzu sai ya zama to manzannin da aka tura musu manzanni ne guda uku fasalu manzanni guda uku suka suka ce da su inna ilaikum mursaluna lallai mu Allah ya turo mu zuwa gare mu qalu sai suka buɗe baki suka ce da waɗannan manzanni guda uku ma antum illa basharun mithluna ko nan ba wasu bane ba face mutane irinmu wa ma an zalar rahmanu kuma Allah mai rahama bai saukar da min shayin wani abu ba in an tun illa tasbihuna kawai dai mu ku muna muku kallon waɗanda suke wa Allah ƙarya ne haka suka ce da manzanni din qalu sai manzannin suka ce da su rabbuna lallai ubangijin da ya halicce mu ya halicce ku ya alamu ya san inna ilaikum lamursaluna lallai mu dinnan Allah ya turo mu zuwa gare ku wato a cikin wannan gabar akwai abin da yake tabbatar da cewa lallai su annabawan Allah ne domin inda abin da waɗancan suka yi da'awa a kansu cewa in an sun illa ta zibo na karya kuke wa Allah to ƙa'idar Allah baya barin wanda yake masa karya in dai za ka zo kai wa Allah karya ka ce ya turo ka alhalin bai turo ka ba ka ce ya faɗa alhalin bai faɗa ba ka ce ya ce a yi alhalin ba shi ce a yi ba to ƙa'idar Allah in dai za ka yi masa wannan ƙaryar sai ya halakar da kai to inda abin da waɗancan suke faɗa gaskiya ne cewa in an tun illa ta zibona ko ɗin nan ƙarya kuke wa Allah to da a kan gidansa Allah zai halakar da waɗannan mutane guda uku to amma da Allah bai halakar da su ba wannan ya nuna cewa lallai waɗannan manzanni guda uku su ne a kan gaskiya da ƙarshen ayoyin suka nuna mutanen garin Allah ya halakar to wannan ya nuna cewa mutanen garin su ne makaryata abinda zai fito mana da wannan fili shine abinda Allah ya gaya Qurayshawa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama fama minkum min ahadin an muhajirina Allah ta'ala yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirkiri wasu maganganu na ƙarya ya danganta mu ya danganta su da mu mana ba mu muka ce ya faɗa ba shi ya zo ya faɗa alƙur'anin nan da a ce yadda muke faɗa ƙarya ne am ya ƙulu na fasara ba sun ce mazala shi ƙirƙira alƙur'ani ba Allah ya ce to da haka ne ƙirƙira ya ce mu muka faɗa alhalin ba mu muka faɗa ba la'aqadna minhu bil yamini Allah ya ce wallahi da mun kama shi da ƙarfin tsiya Allah ya yi amfani da kalmar yaminu a nan wanda ita ce dama saboda dalibi dama ita ce mai ƙarfi Allah yake da mun kama shi bil yamin an bi ma'ana bi quwwatin wa jiddin wa jihad da mun kama shi da karfin tsiya thumma laqata'na minhu alwatin kuma wallahi da mun halakar da shi ta hanyar tsinke jijiyar da take kai jini zuciyarsa haka duk wanda aka tsinke wa jijiyar da take kai jini cikin zuciyarsa da ya mutu thumma laqata'na minhu alwatin wa ma minkum min ahadin anhu hajibina Allah yake da a cikin ku ba a samu wani da yake zai karbe shi daga azabar ba ba ma tun da kuka ga Allah ya ci gaba da taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah bai masa wannan hukuncin ba to wannan ya nuna cewa lallai manzon Allah aikakke ne daga wajen Allah lallai alqur'ani saukakken littafi ne na gaskiya daga wajen ubangiji mai girma daukaka tun da kuka ga Allah ya halakar da kuffaru quraish to wannan ya nuna su ne makareta ba manzo Allah bane makareta mun gane wannan ka'idar to shine abinda waɗannan manzanni suke cewa da su qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamunsalun lallai ubangijin mu bai girma daukaka ya san cewa mu ɗan aike ne daga wajensa da ya turo mu zuwa gare mu wa ma alaina illa balagul mubin kuma babu wani aiki akan mu illa balagul mubin ce kisarwa wacce take bayyana qalu fiska budu baki suka ce da su inna tatayyarna bikum lallai ko mun canfa ku saboda haka zuwan ku kun kawo bala'i kasa kun kawo rashin zaman lafiya gashi kuna mugun fata kuna cewa Allah zai halakar da mu to lallai ku dinnan kun zama taurarewa mai wutsiya ganin ku ba alhairi ba kuna ne ba ku janyo mana musifa mun canfa ku la in lam tantahu idan ba ku daina abinda kuke yi ba lanarjumannakum wallahi za mu jebe ku wa la yamassannakum minna azabun alim kuma wallahi azaba mai radadi za ta same ku daga gare mu za mu azabtar da ku haka suka gaya wa annabawa din qalu sai annabawa suka ce da su da'irukum ma'akum can kun ku dai koma kan ko ne ababen canfi ko ne waɗanda kuka saba wa Allah shi yasa zai kama ku da azaba amma ba wani canfi a in zukirtum kawai sai ku ce mun zo da masifa gari kawai dan mun zo muna muku wa'azi muna tunatar da ku bal antum qaumun musrifun bar dai lallai ku al'amarin ku kun kasance mutane ne masu wuce gona da iri cikin sabon ubangiji mai girma da tsaka wannan shine surar isar waɗannan mutanen amma labarin yaya gubar maya ta kama tsakaninsu da annabawa da kuma yaya al'amarin ya kasance a ƙarshe wane ne habibun najjar da ya zo ya mutu wasu nasiha kuma wace irin nasiha ya mutu wannan kamsai bayan sallah insha Allah abinda muka fada daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ya yafe mana duka duka anan muka kawo ka ƙarshen kakan tafsirin mu da wannan shekara muna roƙon Allah ta'ala ya karbi inda muka yi daidai inda muka kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ya yafe mana kafin mu kirawo babanmu malam sa'ad kuma mu rufe taro da addu'a za mu gayyaci bakonmu Profesa Abdullahi Bafa Garkuwa wanda zai zo ya gaisa da mutane sannan kuma sai mu ji jawabi daga shugaban majalisi Malam Sa'ad Ahmad sai kuma ni addu'a ga ma Malam Gwani nan ya shigo sai ya rufe mana taro da addu'a insha Allah barakallahu fikum kuma rahmatullahi بسم الله والصلاة والسلام على na farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka dama dai kamar yadda ya faɗa ah, musamman gaskiya mun zo saboda rufe tafsirin malam saboda kauna da muke wa malam yana daga cikin mu kuma aminan mu yana daga cikin maluma a najeriya wanda allah ya musu baiwa da yawa daga cikin baiwa da allah ya mishi shine tsayawa abun da allah ya ajiye shi baya shiga abun da ba aike shi ba in kudinka suna ta silin ne ba abu a ba ka ko shi shi kandur ba to kaga irin wayannan su suka fi cancanta da zama malamai a daidai wannan lokaci da aka shiga cikin hayaniya ana amfani da malamai wajen kare muradu wasu ko ko wani abun na siyasa ko wani abu a samu mutane da karancin shekaru kuma Allah ya ba su abu amma sun tsaya a kan amanan da Allah ya ba su to kaga ba abun da ya fi dacewa mu mutum sai dai mu karfafa su kuma a ci gaba da musu addu'a to ga mu kuma duka a wata ramadan dai tana ta bankwana kamar jiya ne amma ga nan ta zo ta fara yi wa mutane bible wasu daga cikin sai da ramadan ya zo aka yi ta ibada in ramadan ya tafi kuma an yi bible kenan to allah da yake ramadan din shi yake ɗaya watan ma Allah dai ya sa wannan wata mai albarka ya mata abubuwa da yawa ba kawai saukar da alkur'ani ko kuma yadda ma aka kira ta shahrul qur'an ba wata ne wanda ta zo da abubuwa da yawa amma duk da haka duk abin da wata ramadan ta zo da su sauran watanni ma suna da kusankacin wa'innan shi yasa tarbiyyar da aka samu a wata ramadan ya kamata in an fita ramadan a ci gaba da yi saboda akwai wanda mun fara ramadan din nan da su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba da su za a karisa ba ladan mamma na nan masallacin ya akbar ya satin sabida kun gani akwai irin wannan misalin da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wa'azi kala-kala wanda ga sunan zaka gani wa fi anfusikum afala tubsirun aka ga hatta a karan kayan in ka duba zaka ga abubuwa da yawa wanda kake yi da kana barin su saboda ramadani amma ana fita ramadan kuma sai ka watsar wanda ka ga ya nuna za ka iya barin su kenan yanzu wani za ka ga a ramadan zai yi kokari ba zai yi karya ba ba zai yi yaudara ba ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba to inda za ka ci gaba da yi a ramadan wajen ramadan ne sai ka ga nan ma zai yi saboda wannan rayuwar ba ta da tabbata wallahi da yawa wanda suna da arzikin da da za su iya bayarwa su samu lafiyan da kai ka samu kai ramadan da sun bayar da komai da komai amma na Allah zai ba su ba wasu kuma da Allah zai ba su dama da sun sayi wannan rayuwar da Allah yake ba su ka gani kamar ladan gashi yana nan akwai wani ma a gombe nan gidan malamin mu malam Ibrahim Zamfara da shi aka zo za a sha ruwa har yana cewa a kawo mai ruwa mai dan sanyi sanyi ya sha yana zaune kamu a kawo ruwan Allah ya karbi wanki kun ga duka irin wannan wa'azi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana ita mutuwan nan kuma dole ne ba ta koya za ka sai an tafi yadda kake ji ka ka kwanta ka yi bacci Allah ya baka dama ka tashi wata ran haka za ka kwanta kuma sai dai wasu su daga su dole ne mu yi wa kanmu faɗa. dukanmu a cikin abubuwa da yawa na rayuwa Allah ya mana wa'azi na rayuwa wanda za ka tabbatar fa akwai lokacin da za a yi babu kai tunda an yi lokacin da an yi babu kai can baya to kuma za a yi lokacin da gaba ma kuma babu kai wasu za a yi shi sa kullum muke giya wa 'yan uwa matasa a bi a hankali a tafi a hankali naka naka ne ba mai tare maka rabonka ko a hannuwa yake sai ya zo maka in aka yi gaggawa sai a je a halaka dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya riga da ya raba ta makiyinka ma zai baka bisan ya baka ba sai ka ga gata nan gab-gab a gun masoyinka sai ka gaba ka samun ba to in kai imani naka naka ne zai zo maka and God's time is the best to shi kenan what belongs to you surely come to you ba mai tarewa kuma matasa kar a ji tsoro ya zama na a tsaya kan ibada a tsaya kan wannan hanya da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura mu kul hadhihi sabili adu lillah ala basiratin ana wa man ne. saboda haka mu ci gaba da ibada mu ci gaba da karfafa juna babu wanda ya san yaushe za a tafi ko yau ne ko gobe ya zama da dai muna kan shiri kana zaune ne zaka je da ka san daukewan blog shikenan an gama da kai kai kan ka tafi sundukul amal ya man bi duniya mushtagal wa garrahu ulul amal الموت يأتي wal والقبر صندوق amal yanzu kana ta kai can tare can buɗa can kai ne nan kai ne babban gida nan sai ka gama tarawa ka yi ƙatoton gida kai yi mota ka yi kyakkyawar mata sai ka mutu sai wani aura kuma Motan da kake gadara da ita ka mutu ya aura shi zai shiga mota katon gidan da ka gina shi zai zo ya ci gaba da zama a gidan watakila akwai hotonka a manne za ta ce a sauke hoton tsohon mijin a daura na sabon mijin to shi rayuwa hankali za ka bi shi ka gina shi akan bauta shi dukiya wannan hayaniya ce kawai ƙur'anin nan da Allah ya bamu mu shi ne kuma mu ba mu da abin da ya fi shi kuma shi zai shiryar da mu hayaniya da kazanta ta duniya in ka su da ita ba inda za ta kai ka sai halaka akwai wanda sun yi kudin kudi ya kai kudi amma yanzu sun zama abin tarihi ko suna duniya kudin ya kare ya bar su ko kuma sun sun tafi sun bar kudin to haka duniya take saboda haka mu yi kokari mu mai da al'amarinmu ga Allah shi ko Allah daman in ya zama ka zamo kullum al'amarinka gare shi shi kuma zai shiga cikin hidimanka man kana ma Allah kana Allahu ma in ka kasance kana tare da Allah hidimarka Allah zai shiga saboda inna Allah ma allazina taqaw wal ladina hum muhsinun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحديث عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin farko da zan fara yi shine godiya da wato ga Allah madaukakin sarki da muka samu wasu mutane a zikai a dukkan malamai wanda suka ɗauki wato gaba-gabarin zartar ko kuma isar da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi da yan uwansu musulmi da yin aiki da shi alhamdulillah wannan ba karamin wato abin godiya bane a wannan guri wannan abu suke karantarwa kamar yadda farfesa ya faɗa alkur'ani shine littafi guda ɗaya tilo na musulmi. wanda dukkan rayuwarsu gaba ɗaya tana ciki rayuwar ke gudanarwa ta cinikayya ta auratayya ta ainihin wato karatu ta kowanne ta ibada duka tana ciki wato inda sau su ne ya kamata kowanne musulmi a ce kowanne lokaci duk abin da zai gabatar a ce ina gabatar da shi a cikin Allah ya ce manzansa ya ce da gaskiya da ya samu sa'ida a ah, Allah yake cewa awalam yafhim anna anzalna alayka kitaba la alayko in fi zalika la rahmatan wa dhikra ya qawmi minko shin bai ishe su ba Allah ina ga manzon cewa shin bai ishe su ba da aka saukar maka da alqur'ani kake karanta musu shi yutla alai wato ya kamata a ce alƙur'ani ya isa ɗan adam musulmi karatu kuma ya ishe dukkan wani abin karatu sannan kuma ya ishe dukkan wani abin bukata ta rayuwa sannan ya ishe shi dukkan abin da zai koya ya koya a cikinsa ya ishe ni dukkan abin da zai a auna da shi shi ya yi daidai ko bai daidai ba to ta ya zai samu wannan sai ta gudun masu karantar da mudin ba na mantawa dab da ƙarshen nan mala yake magana cewa yanzu kamar shekara goma sha hudu kenan da fara wannan tafsiri a wannan so yanzu shekara sha hudu idan muka duba an haifi yaro wata iliya kusan gama firamare a shekara sha hudu to a shekara sha hudun nan sau nawa ka haɗu karatu a shekara sha hudun nan sau nawa ka haɗu wannan karatun da ka haɗu karatun zuciyarka tana kan karatun kana fahimtar ma abin da ake gaya maka shin kuma idan ka fahimta idan ka fi saka na yin aiki da shi to abin da ake so ko da lokaci idan ka ji ana karanta alkur'ani alal akalla ka zo ka ɗan kuma abin da ka yaga ajin da ka yi idan ka je ka ɗabbaka yanzu anan gudun muna da mutane saboda dubu biyar ko uku ko hudu amma za ga duk lokacin da ake karatu kowanne iri a tafi ne ake samun kamar mutum 200 ko 300 amma sauran karatuttukan ba za ka yi samun mutum hamsin saba'in ba wannan duniyar kamar yadda malam ya faɗa ko ana so ko ba zafi a mata to a sani kamar ka zo kasuwa ne idan ka ciri ba ka ciri ba idan ka faɗi ka faɗi to amma bambanci da kasuwa ita kasuwa inda sauran jarin ganga ko wasu ka sake cewa ka ciri ba to amma shi wannan ba ka faɗi ko ba da in ka faɗi ka faɗi kenan saboda rayuwa ce suke tafiya suke tafiya kullum tun muna kusan samari muka zo nan wuri yanzu ga shi muni tsofi a nan su kusan su annin kusur yanzu mutuwar ladar kusan kullum yana mamaki don gan nake kamar kawai ta zo kai na rayuwa yan wa musulmi kowa ya dauka cewar wannan abin kowa da ya gai shi tsoho to da yaro to kuma zai kai wannan sabon na tsoho sau da aka miyo Allah godiya wannan guri da Allah an sawa da wannan malamai kuma mai kokari mai rinka ziyartar karatun shine su fa kyauta suke yi ba wanda ba za ka bayar ba ka tuna fa yanzu akwai makaranta da ka biya miliyan ɗaya ka je akwai koya maka aikin rayuwa kawai kai ka biya miliyan ɗaya miliyan ɗaya ba wai ba wai kan gama karatu a shekara wasu miliyan biyu akwai masu biyan dala dubu biyar a wani gun ajiyar a kayan kafa wannan abin allah ne ya saukar da shi rayuwar ka gaba ɗaya tana ciki rayuwar ka gaba ɗaya tana ciki shi zai guna maka abu kaza alkhairi ne abu kaza sharri ne kuma in ka bi alkhairin ka tsira in ka bi sharrin ka kuma ka fata to daga lokaci da ya yi kure abinda nake so na faɗa dai ya kamata mun tun ana karatu a rinka zuwa ana saurara karatun kamar yadda don haka dama aka kafa karatu wato bana manta wata rana ake tambayar ma alwakar gumi ake cewa abin da za a kafa karatun nan na santan bello an yi shi ne saboda ministoci da famunan famunan sakatar da waye don su rinka jin karatu don su gudanar da aikin a kan allah ya ce manzan sa to kaga ashe idan har wa'in na aka kaba musu don su haka ashe muni a ala a kan mu zo mu san allah ya ce man sa ya ce don gudanar da ita kaɗai gogai da iyalin ka ne idan har kai baka sani ba ka baka sani ba sani ba to ya za a yi koyi rayuwa mai kyau wannan ba zai tsaye ba so daga Allah ke taimake mu Allah ya maka daidai kuma zan yi godiya ga mutanen wannan guri da suka karfafe mu wajen gudanar da